Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wato dangane da abin da yake faruwa a wannan duniya tamu na virus wato COVID-19 akwai babban matsala na yada jita-jita da labarun karya da labarun kanzan kure. Kamar yadda muka sani musulunci ya karantar da mu cewa duk wani labari idan ya zo maka bincika shi kafin ka yi aiki da shi kuma ayin ƙur'ani ma ya tabbatar da haka kuma kamar yadda muka sani akwai illoli masu daman gaske wadda ainihin yada labaru na karya suke jawo in ban manta ba 'yan shekarun baya an samu yanayin da aka samu ebola wadda mutane suka je suka dinga wanka da ruwan gishiri su sha ruwan gishiri wadda shan wannan ruwan gishiri ya jawo wa wasu cututtuka daban-daban wasu ma suka rasa ransu a wannan lokaci da muke ciki na coronavirus an zo ana cewa a buɗe ƙur'ani za a ga gashi a ciki a cire a jika a sha wanda babu samu su jika su ba wasu to wannan kaga ya fi haɗari shi zai kai ga mutum ya yi shirka ya ma raba shi da imanin shi haɗari ne ba ɗan ƙarami ba a indiya su kuma da yake mafi yawan su sun yarda da bautan shanu sun ma yarda cewa su yanzu za su iya shan fitsarin shanu ya warkar da su daga cutar corona to wayannan illoli ne kaɗan daga cikin wanda suke kawo ainihin yaɗa labaru na ƙarya ko na jita-jita to ya kamata cewa mu yarda a kowane fanni akwai ƙwararru kuma wayannan ƙwararru su ya kamata su yi ma mutane bayanin matakan kariya da abubuwan da ya kamata su yi a kowane lokaci a kowane yanayi muka samu kanmu idan muka yarda da wannan to za mu samu sauki cikin al'amuranmu kuma al'amuranmu zai tafi a yanayin da ya dace muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana karken wannan annoba da ta fitin duniya baki ɗaya ya kuma ba mu kariya ya kuma kawo mana ta nan kusa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala